bangaren hada-hada da sayan 'yan wasan kwallon kafa na duniya kungiyar kwallon kafa ta inter milan ta ware fan miliyan hamsin domin sayan dan wasan gaba daga kungiyar kwallon kafa ta chelsea mai suna yago costa arsenal na neman dan wasan kasar ukraine mai suna alexander zanchenko psg na zama zawarcin dan wasan kungiyar kwallon kafa na napoli mai suna podosi galon yayin da har ila yau kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan din ta yi yunkura wajen sayan dan wasan gaba na Arsenal mai suna Alex Sanchez. Shi kuwa tony cruz na Real Madrid ya ce yana ganin ya kusan ajiye takalman wasansa inda yake yunkurin gama a shekara da za ta kama. tony cruz ya ce ya kamata ya ajiye kwallon kafa tun na da shekara 32 da haihuwa. Huta lafiya.